a wannan hadisi dubu biyar da ɗari tara da arba'in da bakwai an shadda dubun ausin عن النبي صلى الله kala sayyidul istighfari an ta kula. Komai na da shugaba komai na da babban babban istighfari tunda aka ce babban kenan zai da. زي في تارو دم سد الله شيني موتو إيشي سيد وإسج وأنت قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت nan kenan iyakacin sa kenan ma'ana ya Allah kai ne mahalicci mamallaki na kaman a ce ta hausa rayuwa na babu wani abin bautan gaske sai kai Allah ka halce ni ni ko bawa gari ina nan wahala kenan ala ahadika ina nan bisa alkawali da naima ban canza ba ban sace ba wa wa'adika da alkawalin da nai maka su iya karfi ne a'udhu bika ina neman ka tsare ne min sharri ma sama daga gaskiya ta kunna daga amalin mutum nafsu a gaba su su a abu olaka bene mace ka alayya na imani na gaska ka nemo min da kai na amsa su wa abu olaka bai zan bi kuma na amsa da su yadda kai min ni'ima na yadda na kuma san daga gare ka na kuma imani kai kai min da kuma na yadda da laifukan da na yi ba bakfili ka gafarta ne daga cikin riban mutum ya san yana laifi sai nemi Allah gafara fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ai ba mai yafe laifuka sai kai kala wa man qalaha min ad-dahari wanda ya faɗi wannan kalma da rana muqinan biha fa mata min yawmihi Allah ya yi masa cikawa daga wannan ka kabbala an yumsiya wa huwa min ahlil jannati wa man qalaha min al-layl wanda ya faɗi wannan kalma da dare wa huwa muqinun biha yana mai imani da ita fa mata kabbala an yusbiha fa huwa min ahlil jannati ya za a yi kwace mutum zai kwanta da shi bane wannan ba ya za a yi mutum ya tashi da fafi da yi wannan ba sai da yamma ne mutum Allah ya sauka sai bai da rabu in kuma aka tafi a haka mu marasa rabon na muna da yawa shi dai wannan zikiri ba wala da shi ba za ka iya karantawa a ruwan sanyi kalmomin kaɗan ga da da yawa illa abin da ake nema kari ana zuciyarka ya ka dauka in ma da wani mai abu mai wahala babu irin ka faɗi abu da ya ƙiri kana ɗaukan yaƙinin da baki amma ya zama zuciyar ke da yaƙinin abin da suke faɗi zuci ne ma mai ɗan wahala sama gaba ɗaya shaidan ya hana lafunsa ya hana balle ya ce sayyidul الاستغفار يا سيد ناظر السيد في الأصل الرئيس كنا عكت سيد في ببر الذي يقصد في الهواء يقصد في الهواء وانت اكيد نصانسا أبو كار أبو كارتا تكاما كايش يجب متعني ذاكرما ويرجع إليه في الأمور وسيد القوم أفضلهم wannan ma kana hada du'a tun du'a innan jami'un li ma'ani tauba ya haɗo ma'anonin tuba kab kulliha istaira lahu sai aka ara masa hadal ism aka ba shi wannan sunan la fiyaba ballantane ma وقد ذكر الله تعالى فيه بأكمل الأوصاف ذكر الله تعالى فيه Eh, zikir wa kadar eh, ya ambaci Allah cikin wani bi akmalil afsar da za ka koma ka karɓar shi daga siffofin da aka ba wa Allah ga Allahumma ga rabbu hmm? ga eh, Allahumma ya haɗa la'ilahahu da ainihin ga khaliku ga amsa kaza ga kaza wa zikirul abdi bi ada'af al-halat kuma gashi an ambaci bawa da mafi raunin hali da dama abin da ake wa lahu huwa al-gani wa antum al-fuqara kullum Allah ka nuna masa karewa istikama istikala ka karewa ka nuna ba komai ne ba ba ka da komai ba ka iya komai ba al'amura kana da maldamal ne Allah kama hannunmu wa haza aqsa gayatul tadarrui wannan shine karshe a kankantar da kai wa nihayatul istiqanati da karshen karyowa wal khudu'i liman la yastahiqu dhalika illa huwa subhanahu ga wanda ba wanda yake cancanci wannan sai Allah ala ahadika wa wa'adika sabitun wannan wa mustamirrun ala wafa'i ina nan tsaye ba kan alkawari ba mustami alal bima ahadtuka alayhi da abin da na maka alkawarin nan wa wa'adtuka bil gaya ani na bil qiyam bihi na tsayuwa da wannan min sidqil imani bika na cikakken imani da kai wa husnul tawakkuli alayka wa salihut ta'ati laka za ka ai wannan kusan in ka je ka dawo shi masu bautan najeriya shi suke faɗi ko da zafi shi suke faɗi da daddare da za su kwanta da daddare sai sun yi hakin na tashin najeriya ya sha alawa shi daidai musu a kanta kaga yadda ake so ka kwana da ita ka tashi da ita kaga shirka in ka lura ko kai ka ce wannan abu aka dauka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika kuluwa amma aka canza aka ce a ka zo ka bauta tsawon Najeriya da za ta yi a yi alkawari za ka bi ta za ka sallama mata za ka taimake ta ka ba da jinin ka kai ka yi wane ne wane ne fa subhanallah ka duba rana eh hmm. wani irin lokaci aka ce maka da safe da malaiki ba rikin faɗin lokacin da shi maleriya kullum sai ka tambayi abin da zai baka wahala in aka musama lokaci idan ba kai wata ta wuce kenan amma da aka ce da safe an shi kenan kawai sai ka duba mai yin safe idan da mutane sai ka yi maraice ma in yanzu sai ka duba mai maraice ka yi amma ba zan jama ka ne karfe da ba karfe da ba sai dai ka samu kai da safen nan tun da ake za a karba kai da maraice in tun da za a karba ka samu kai hmm. eh ba gaba gaba wahala ga kuma aka gari ana ya ka dubi yadda masu wanda suka yi ma bota gobe abubuwan da yadda aka juye da abu eh kaga in an tara yaran sai da kini wannan abu abu an fasara shi zuwa larabci da shi da turanci أنا عندي حد على طرفه وخاصة علينا قضايا جدا وانت ألا إيكا ما تايبا وانا ما استطعت إياك على جدا وانا إذا ما أبيتش قدر استطاعتي إياك على أعوذ astajiru wa altajiru ina neman mafaka abu'u ma'ana a firro a akaru mukinan mukhlisan min qalbi min qalbihi musaddiqan bi azimi sawabiha min ahli aljanna ay السابقين لأن الغالب لمن قالها دون وند إفا ونن كلمة غالب موكنا حد أقول ونن يتيني أذوتيني da tabbacin abin da yake magana a kansa bi mazmuniha annahu la Allah ta'ala dan zai zama na aljanna aw li anna Allah ta'ala yashmiluhu Allah na lullube shi da aqwarsa ببركة هذا الاستغفار wannan ga shi za a ce karami wa fil hadisi ko a sama ya zo a hadisi inda kullum ana magana ne ya taso da magana ne wannan akaba ta fadisa ko wanda za a ɗauke mutum daga aiki biyayye ko a mayar da shi aikin da aka fi to ne kaga ke ta kawo fiyayyun ayyuka sai ya zo a hadisi aljihadu jirar wato sanamil amri jihadi bi nau'ai bi anwa'ihi shine kololuwan doron al'amuran daga shi babu wani abu in ka kai martaban jihadi ka kai martaban ka kai martaban ka ba da rayuwar ka saboda addini rayuwarka gaba na ka bayar da kai na addini mai ne a ganin ma a gare ka wanda kake iya yi da ana iya zuwa ake maka to yanzu kai yanzu abin da ake nema yanzu ke yanzu eh, wurin nan za a gina mana da ne ba zai gina ne ba da ni ne da ne wayan wuta muke son a haɗa mana a nan don ɗaukakar ma yake da ruwa ake nan da ba ba ciyawa da aka zo kan yin tayar tafi na biyar sai nan sai ka bada rayuwar ka wajen kuma ina ba da rayuwa sanai da abin da ke da karantarwa ake nema ga bayan Allah na neman ilimi ga bayan Allah sun yi wurin bautan Allah sun yi inda za a ba da ilimi kai kuma kana da ilimi sai ka bada rayuwar ka jihadi ne rayuwar ka kai kuma ka tsaye ka zauna a nan wurin zuwa ka mutu sai abin da hali a nan kake bauka mutu ka ba da rayuwarka don jihadi da shi ne asalin ma'anin da bayar da rayuwa illa ana bayar da rayuwar inda ya dace a ina ake so a ba da rayuwa a ina ake so a ba da rayuwa za ta kai wata ran ake nan wurin mutuwa ake so za a ba yi wani abin ba zai karɓa sai an mutu ce ba kuma da ya ce lam a kasko an haru alaihi biya da lafi وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروة صنام الإسلام الجهاد في سبيل الله كم كما لأكته الجهاد ذروة صنام العمل يكتون أبدا نفهمه كنا رواه أحمد بن كذا رقم حديثي وقال محققه صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف وروى الطبراني عن معاذ رضي الله عنه رأس, رأس هذا الأمر الإسلام ومن أسلم سليما wanda duk musulunta ya ba da kai ya kubuta wa amuduhu sallah وذروة صنامه الجبال لا يناله إلا أفضله da afahul albani a inda ta wannan amma kaga koyi waya ingantatta illa dai wannan hanyar ya zama abin da ya zama to ya ba a yi dafawa ya